hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara bakwai, daidai da tara ga watan afrilu shekarar miladiya ta shida. wannan shine kased na sittin da ɗaya daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami asani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne na kundin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne mausu'a na komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da ainihin tafarki da manhajin karantarwa da jihadi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi salama yake gudanar da al'amuransa babu shakka malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim akan wannan bujumin aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana matafiyi a kasar makka inda ya je aikin hajji daga kasarsu ta dimashq Allah ya saka mashi da alkhairi akwai tambihi da ainihin malam husaini wanda suke daukan kasar yemuni dangane da faɗan sunan wannan littafi sunan littafin yadda yake shine zadul ma'adi fi hadi khairul ibad amma an samu wasu kasusuwa a wasu lokuta a inda nake ambatan shi da sunan zadul ma'adi min hadi maimakon fi hadi to wannan kuskure ne daga gare ni Allah ya gafarta mana gaba daya kama a cikin kasad na biyu da na uku da na biyar da na shida da kasad na goma sha shida da kuma kasad na arba'in a dukkan waɗannan wurare an yi min tambihi cewa na ambaci sunan da zadul ma'adi min hadi kharil ibad babu shakka kuskure ne da kuma zalla ta ainihin harshe na fatan alkhairi ga dan uwa malam Husaini da yayi wannan ainihin tambihi Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi a ainihin inda malam yake cewa wa naziru hadha qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa qarsu ila anil masjidin alladhi ussisa ala taqwa in ba manta ba muna karatu ne a cikin babukan da ke bayani akan falalar sallar juma'a da hukunce-hukuncenta da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gudanar da juma'a shine yake mana bayani akan ainihin mas'ala da ke da alaka da wannan lokaci da aka ce ana samun falala a cikin shi a ranar juma'a lokacin da ake amsa addu'a shine ibn luqaym yake rajjahantar da cewa lokutan guda biyu ne akwai wannan lokaci ɗan ƙanƙani na bayan la'asar da kuma gabaki ɗaya lokutan yin ita sallar to a nan ne yake kawo hujjoji da za su tabbatar da wannan taujihin a cikin hujjojin shine yake cewa kwatankwacin irin wannan shine lokacin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi game da masallacin nan da aka gina fandisho ɗinsa akan tsoron Allah faƙala sai manzon Allah ya ce huwa masjidukum haza shine wannan masallacin naku wa ashara ila masjidil madina yayi ishara zuwa ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke kasar madina kamar yadda al-imam muslim ya fitar wala wa hadha la yanfi an yakuna masjid quba alladhi nazalat fihi al-aya mu'assasan ala taqwa kaga wannan ta'arifi da manzon Allah yayi akan cewa masallacinsa shine aka gina akan takawa baya kora kasancewa masallacin Quba wanda shine ayat ta sauka akan shi wannan bai kora cewa masallacin shi ma an gina shi akan takawa ne bal kullun min huma mu'assasun ala taƙawa, kowanne ɗaya daga cikin su to an assasa shi ne akan tsoron Allah wa kadhalika ƙauduhu sallallahu alaihi wasallama fi sa'atil juma'a hakanan kuma faɗin da manzon Allah aka ce yayi game da wannan lokaci a cikin ranar juma'a da yake cewa hiya ma baina an yajlisa imamu ila an tanqadi as-sala oke faɗin shi malamin ko cewa tsakankanin liman ya zauna ne har zuwa idan da sallah la yunafi qawluhu fil hadith al-akhar wannan baya cin karo da zancen da yayi a ɗayan hadisin da yake cewa faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr ku nemi wannan lokaci a ainihin lokaci na ƙarke bayan la'asar wa yushbihu hadha fil asma'i qawluhu sallallahu alaihi wasallama daga cikin irin abin da ya kama da wannan a cikin sunaye da ake baiwa abubuwa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma ta'uddunna ar fikum me kuke lissafa ar-raqub a wajen larabawa shine mutumin da bai ta aure ba a mai haihuwa ba yana jira ya ga jininsa a haifa masa ɗa to al'adar laraba shi suke ce ma'arraƙu ƙalu sai suka ce mallam yulad lahu muna ce ma mutumin da ba a yi mishi haihuwa ba ne raƙubu sai manza Allah yace ce man mallam yuqaddim min waladihi shay'an asalin mutumin da za a kira shi da suna mai jira shine wanda bai gabatar da wani abu a cikin 'ya'yan shi ba ma'ana 'ya'yan shi babu wanda ya taba mutuwa a kankaninsa wanda yake ta haihuwa amma Allah bai taba jarabta shi da ɗan shi kankani ya rasu ba da wannan shi ma arraqub ne mai jira ne na ya garan da ɗan shi zai rasu domin rasuwa ɗa ƙarami wata jarabawa ce da Allah ya sanya falala a cikinta wanda da Allah ya jarabce shi da mutuwan 'ya'ya ƙanana uku ko biyu idan ya haƙura Allah zai bashi aljanna kamar yadda hadisai suka tabbatar a cikin Bukhari da Muslim da Muwatta to wanda a Larabawa suke ce ma arraqub shine wanda ba mu haihuwa ba sai yanzu manzo Allah ya kawo musu wani sabon ma'ana ga lafazin arraqub shine mutumin da ba a taba samun dan shi kankani ya rasu ba fa akhbara anna hadha huwa arraqub sai bayyana musu cewa wannan shine arraqub idh lam yahsul lahu min waladihi min al'ajari ma hasala liman kaddama minhum faratan domin bai samu lada ta hanyar ɗansa ba kamar yadda mutumin da ɗansa ya mutu yake samun lada wa hadha la yunafi an yusamma man lam yurad lahu raquban wannan kuma bai hana a ce mashi ɗayan wancan da suke faɗa al'ada wanda ba a taɓa mashi haihuwa ba wannan bai hana a ce mashi arraqo wa misluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama har ila yau misalin irin wannan faɗin manzo Allah da yace ma ta'uddunna ma ta'udduna al-muflisa fikum wa kuke ce mafallasashe a cikin ku wane ne muflisi qalu suka ce man la dirhama lahu wala mata'a wanda ba shi da kudi ba shi da kayan siyarwa ba shi da kama sayar qala sai yace al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi hasanatin amsalil jibali wa ya'ti wa qad latama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha فيؤخذ من حسناته وهذا من فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته الحديثة الله ya ce shine wanda ranar alkiyama zai zo da ayyukan alkhairi kaman girman duwatsu amma kuma sai yanzu da laifuka ya maruwa ne ya dakiwa ne ya zubda jinin wa ne, ya yi gulmawa ne ya ci mutuncin wa ne. sai a dinga ɗiban ladan shi a bawa ne a ɗiba a bawa ne a ɗiba a bawa ne har lada ya ƙare masu jiran basu sukan su na ainihin wato haƙoƙinsu da ke kan shi suna ta jira sai a dinga ɗiban zunubansu ana ƙara mushi ana ƙara mushi zunubai a madadin a mutuncinsu da ya ci da haƙoƙinsu da ya ci ba zai bar tarin shi alkiyama ba face yana da tarin zunubai waɗanda na mutane ne aka tara mushi sakamakon haƙoƙinsu da ke kan shi karke sai a ce ya tafi ainihin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine fallasashe a lahira kaga wannan a cikin hadisin ainihin muslim haka ainihin riwayar ta zo kaga shi ma wannan bai hana a ce ma wancan fallasashe mara kuɗi fallasashe ne da bisa ma'aunin kuɗi haka wanda zai je lahira da lada amma yayi mugayen ayyuka da zalunci ga ƴan uwansa bil'adama shi ma fallasashe ne kuma ya mafi wannan fallasa don ƙaramin kwatance shi ne a ce ka wayi gari a gari kamar zariya kana da kuɗaɗe miliyan kana da miliyan ɗari amma ga masu bin ka bashi ga masu bin ka haƙoƙinsu da sauransu a taru a yi ta ɗiba ana ba su ana ba su kafin rana ta tsaga ta raba tsakiya ka zo baka da kosisi sai kuma yan sanda suke to har yanzu akwai masu bin ka bashi da aka tafi da kai gidan yara a rufe ka ba a san ma yaushe zaka fito ba ka ku ba karamin ba ce wannan Allah ubangiji ya tsare sai malam ya ci gaba da cewa wa misluhu qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har ila yau misalin wannan shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa laisal miskinu hadha at-tawwaf alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan miskini matalauci ba shine wannan da ke yawo yana bara ba a bashi loma ɗaya ko loma biyu sai ya karya kwana wattamratu wattamratani ko a bashi yar dabiniya ko dabino kwaya biyu sai ya juya walakin miskina allazi la yas'alun nasa asalin miskini shine wanda baya roƙon mutane wala yutafattanu lahu kuma ba a tsinkayen yana da bukata fa yatasaddaqa alaihi ballantana a bashi sadaka ba a tunanin bashi yana da bukata wannan hadisi al-Imam Bukhari ya fitar da shi da ainihin Muslim kaga dukkanin su guda biyun miskinai ne wannan wajen rashin roko wancan kuma wajen roko wa hadhihi saatu hiya akhiru sa'atin ba'da al-'asr mala yace wannan lokacin da ake fada shine lokaci na karke bayan sallar la'asar yu'azzimuha jami'u ahli al-milal ga baki ɗaya mutanen da ke bin addinan sama suna girmama wannan lokacin wa inda ahalil kitabi hiya sa'atul ijaba agun kirista da yahudu wannan lokaci ne na amsa addu'a wa hadha mimma la gharda lahum fi tabdili wa tahrifi wannan ibada ko wannan lokaci ba su da wata manufa da za su cimmawa in sun canza lokacin da haka baya daga cikin abin da suka canza ko suka bata sun bar shi yadda yake saboda ko sun canza ma suna so su ci moriya abin suna da maslaha akan gane lokacin da sanin shi wa ita, "Rafa bihi mu'minuhum waɗanda suka yi imani daga cikin suka shiga musulunci sun tabbatar da cewa lalle akwai wannan karatun a cikin karatun su na yahudu ko na kirista wa amma man qala bi naqliha dan kaji ya gama zance akan waɗanda suka ce akwai wannan lokaci amma lokacin yana tattanzawa ko lokacin aka yi saɓani muka ji zantutuka guda goma sha uku game da tahadidinsa ya tike mana akan wannan ta haƙiƙi da ya yi akan cewa lokacin shi ne sa'a ta ƙarshe bayan la'asar don za mu yi tunawa dama ya ce akwai waɗanda suka ce sam an yi wannan lokaci kuma ba za a sake yin shi ba to su ne waɗannan da yake cewa amma man ƙalabi na ƙaliha faramal jam'a bi zalika bainal ahadith sai ya zama yana nufatar ne ya faɗi haka da sunan bari ya haɗa hadisan wa inda ahlul kitabi wa hadha laysa biqawin ko kama fa'ala zalika fi lailatul qadri kama yadda suka yi haka dangane da lailatul qadri suka yi kokarin haɗa hadisan sai suka ce to suna ganin lailatul qadri ba za a sake maimaita ta ba wa hadha laysa biqawin malan yace wannan fatawa ba ta da ƙarfi fa inna lailatul qadri qad qala fiha an-nabiy sallallahu faltamisuha fi khamisatin tabqa fi sabi'atin tabqa fi tasi'atin tabqa domin ta daren kaddara manzon Allah sallallahu ya ce ku neme ta a cikin kwanaki biyar da suka rage azumi ku nemeta a cikin kwanaki bakwai da suka rage azumi ku nemeta a cikin kwanaki tara da suka rage azumi da bata. tabbata kenan da babu dalili a akan a ce ku nema da azumi da a ce an ɗauke ta ba ta yi walam ya ji zalika fi sa'atil juma'a ba a samu wani dalili irin wannan da ya zo game da wannan awa ta cikin ranar juma'a ba wa aidan har ila yau fal ahadithul latifi da lailatul qadri hadisan da suka zo game da bayani akan daren lailatul qadri laysa fiha hadithun sarihun bi annaha lailatu kaza wa kaza babu wani hadisi da ya zo qarara dan ya bayyana cewa daren kaza ne keke da keke bi khilafi ahadisi sa'atil juma'a amma kaga al'amarin hadisan lokacin da na cikin juma'a su ba haka bane su akwai hadisin da zo keke da keke yace awa ta karke a ranar juma'a bayan la'asa. fazahar zahara alfarqu bainahuma to wannan ya bambanta tsakankanin su wannan magana da malam yayi anan akwai tababa game da ita cewa laysa fiha hadithun sarihun bi annaha lailatu kaza wa kaza Daran lailatul qadri cewa babu wani hadisi karara da yazo akan bayani akan cewa daren kaza ne ga watan kaza akwai littafi kankani gashi fiqhu qiyam ramadana فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه ومعه بحث قيم عن الاعتكاف نمالا محمد ناصر الدين الألباني أصل للتافن واتو كمكة زيل رقواني للتافن شمي سنة صلاة التراويح وانده بحثيني ببا mai zurfi kwarai game da sallar azumi sallar ashan ko kiyamun laili ko tahajjudi to a cikin wannan littafin gashi jama'a a shafi na goma sha tara a inda malam albani nasiruddin yake magana akan qiyamu ramadana yace gaba ta uku wahiya lailatu sabi'in wa 20 min ramadana ala al-arjah lailatul qadri ita ce daren 27 ga watan ramadana a bisa magana mafi rinjaye wa alaihi aktharul ahadithi kuma hadisai da dama akan haka suka zo min ha hadithu zirr ibn qala daga ciki akwai hadisin birru ɗan hubaysh babban tabi'i yace sami'tu ubay ibn ka'ab yaqulu wa qila lahu ji ubayyu ɗan ka'ab ya ba da amsa bayan da aka tambaye shi aka ce da shi inna abdullahi ibn mas'ud yaqulu Allah shiga bata malam mun ji ɗan uwanka sahabi malam abdullahi ɗan mas'ud yana cewa man qama sanata asaba lailatul qadri wanda ya kiyamun laili na tsawon shekara to shi ne zai dace da daren kaddara fakala ubayyu radiyallahu anhu sai ubayyu Allah ya kara masa yarda ce rahimahullahu Allah ya jikan Abdullahi ɗan Mas'ud a rada Allah ya yattakilan nasu abinda yake so kada mutane su shantake in an gaya musu ranar tsawon kwanaki 359 za su tabbacin su ne amma wannan ranar sai su fito kawai su sallah dan su dace da su kadari kamar yadda yanzu haka mutane suke ko maka ka umara haka mutane suke ran da aka ce lailatul qadari ne yau to ranan tun daga kan titina wajen kilomita kaza kafin ka zo harami ba za ka samu waje ba sai dai in za ka zo tun bayan sallah azhar ka zauna ba za ka matsa ko ina ba za ka yanzu mutane suke yi ittikali din sai ya ce wallazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah da babu sarki sai shi inna na fi ramadana wallahi daren lailatul kadari a cikin watan ramadana ne ya halifu ma yastasmi ya rantse da Allah ba tare da ya togace ba wa wallahi yace na rantse da Allah kuma inni la'alamu ayya lailatin hiya na san a cikin ramadana ma wani dare ne hiya lailatul lati amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qiyamiha Shi ne daren nan da manzon Allah ya zo ya ce lalle mu tashi mu yi ibada hiya lailatu sabihati sab'in wa ishirina ne daren da in an wayi gari za a ɗauki azumin ashirin da bakwai don dama musulunci daren wunin ake fara yi kafin wuni duk wani wuni sai an yi daren shi sannan za a yi shi wa amaratuha alamar wannan rana an tatsulo ashamsu fi sabihati bai ba'a la shu'a alaha a wayi gari rana 27 rana ta fito farakar amma ba ta da zafin rana warafa a zalika fi riwayatin ilan nabi sallallahu alaihi salama. a wata riwaya ma shi ubayyun ya ɗaukaka wannan zance zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi salama. wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi da ainihin Abu Dawuda da wasu malamai to da wannan ne sai malam ce. wannan shine magana mafi rinjaye tare da ya cewa akwai wasu hadisai da suka zo suka yi dungu cewa daren mara 21 da uku da biyar da bakwai ko da tara wasu kuma suka kale daga cikin maran daga 23 zuwa da tara wani hadisin kuma ya ƙara kalewa daga 25 da bakwai da tara sai wannan hadisin kuma sai zo sai ya fayyace komai don haka alal arja wannan daren ne in kuma har ya yiwu kamar yadda wasu malamai suke gani cewa ana samun tanakuli caccanza daren to yana canzuwa ne tsakankanin waɗannan dareraki na ainihin old days na mara a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen ramadana domin a aikace an samu cewa manzo Allah Salama ya fito zai ga wa sahabbai daren da za a yi latin ƙadari sai tare da wasu suna husuma sai Allah ya ɗauke ranar Allah ya sa aka yi transferin ranar zuwa wata rana daban kuma aka ki gaya musu to har yanzu akwai yiwuwar kenan a ce duk da wannan hadisin ya ayyana daren da bakwai, ana iya samun wani mani'i a wata shekara ko a wani yanayi Allah cikin hikimarsa da ikonsa sai ya dawo ashirin 23 ko da biyar ko da ɗaya ko da bakwai da haka abin da ya fi kamata ga musulmi tsawon dararrakin azumi gaba ɗayansu daga ran da aka ga wata ya tabbatar yana yin sallolin qiyamul laili don da hadisi ya zo akan cewa man kama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya sallar dare a watan ramadana dukkanin dare da kun kenan yana imani da Allah yana neman lada a wurin Allah za a gafarta mishi gaba ɗaya zanuban shi sannan idan aka zo ƙarshen azumi goma ga wata sai mutum ya zage dantsi. ya ƙara ƙaimi in ya samu halin zuwa makka ko madina ko baitul maqdis ya itikafi in bai samu hali ba ya ci gaba da ibada dare da rana karatun alqur'ani istighfari sallar dare da sauran abubuwa wanda suke ayyuka ne na qurba sai ya samu wannan falala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da zaran ƙarshen azumi yayi sai ya zage dantse ya matsa daga ya bar iyalan shi an taba samun yanayi wanda su ma matan sukan bi shi masallaci su je su yi itikafi akwai shekarar ma da ya ga abin ya zama kamar gasa ya zo masallaci ya ga an kafa tanti kala daban-daban wannan na waye aka ce na wancan ne wannan fa na wancan ne wannan fa na wancan ne a abin ya zama gasa kenan to shikenan na fasa su su zo su yi saboda kawai sun ji zai yi itikafi bara ya yi mata yi shikenan mata sarakunan gasa kowa sai ta ɗauko ta taho to don gudun kai ya ba su yanayin da za su je suna yin riya sai ce shi ya fasa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula wannan take sake nan jama'a kwarai game da babi ko mas'ala ta ayyana lailatul kadari yan uwa su koma wannan littafi da kuma asalin littafin shine salatu tarawih dan ganin ƙare-ƙaren bayanai da malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam wa amma qawlu man qala innaha rufi'at fa huwa nadhiru qawli man qala wanda yace an dauke lailatul kadari an dauke ainihin wato a ah, abin nan sa'a ta amsa tambayi ta amsa bukatu gaba daya ta daina aukuwa a cikin juma'o'i to wannan ɗaya ne magana shi da wanda yake cewa inna lailatul qadri rufi'at cewa an soke lailatul qadri wa hadha alqa'ilu in arada annaha kanat ma'luma wanda yayi wannan magana idan yana nufin cewa lailatul qadri da an santa amin wannan awa wadda ake amsa bukatu ranar juma'a da an santa a ilmuha anil al'umma daga baya sai aka ɗauke ilimin sananta daga barin al'umma fa yuqalu lahu ta wannan sai a ce da shi lam yurfa ilmuha an kulli al'umma ba a ɗauke ilimin daga gaba ɗayan al'umma ba an dai ɗauke daga wasu wa in a an ba'dihim ko da ku wasu sun waye gari ba sani ba wa in arada anna hakikata wa kaunaha sa'atu ijabatin rufi'at idan ko yana nufin kasancewarta akwai wannan lokacin da kasancewar lokacin lokacin amsa bukatu ne ya ce yanzu babu lokacin babu wani lokaci da ake amsa bukatu bai da hakika shirme ne kawai faƙaulun batilun wannan magana ce ta banza mukhalifun lil ahadisi sahiha as-sariha ya saba wa hadisai ingantattu waɗanda suka zo suka furta ƙarara cewa akwai wannan lokaci fala yu'awwalu alaihi ba za a tsaya ana kallon wannan magana ba wallahu a'lam Allah shi ya fasarin daidai izuwa nan ne ya gama mana bahsi dangane da mas'ala ta wannan lokaci da ake amsa bukatu ranar juma'a sai ya ce alhadiyatu wal 20 siffa ko kuma falala daga cikin khasa'is na ranar juma'a na lamba na 21 shine anna fihi salatal juma'a a cikin wannan rana akwai sallar juma'a allati khussat min bayni sa'ir salawatil Mafurudat wacce an keɓance ta daga cikin sauran salloli na farilla bi da wasu siffofi ko darajoji la tujadu fi ghairiha waɗanda babu su a cikin sauran min lijitima farko dole sai an taru mutum ɗaya baya yin juma'a dole sai da mamu wal adadil makhsus da bayani akan cewa sai an samu wani adadi na musamman sananne wannan a bisa mazhabin waɗanda suke ganin ba a yin juma'a sai an kai adadin mutane kaza sha biyu ko arba'in ko makamancinsu amma sahihiyar magana liman ɗaya da mamu ɗaya za su iya yin juma'a karanta littafin fiƙihu sunna na malam sayyid sabiq washtiratul iqama da kuma sharaɗin sai a gari inda mutane suke residential ko living area living quarters ma'ana inda mutane za su samu kansu a halin tafiya ko mun yawansu to ba za su ce bari su juma'a ba da ce za ku bar gari a motoci ko a jakuna ko a kafa ku kama wata hanya don kuna da yawa idan ranar juma'a ta muku akan hanya kuka tsaya yin sallah juma'a ba ta hau kanku ba sai inda gari yake mustaqirrun tabbataccen gari sansanin matafiya ko sansanin 'yan gudun hijira ko sansanin inda ake kasuwanci ko wani cinikayya ko abin nan yadi na a abin nan site na gini a inda ake developing kamar garuruwa ko anguwanni ko wuraren da ake suke kamar filayen noma irin na zamani da suke dauke da gonaki da yawa da irin wannan wuraren da ba residence ba ne mutanen wurin ba zaunannun wajen bane to babu sallar juma'a kansu wal haka kuma sai an samu al shi shine settlement wancan ishatul ikama, wato akasin iqama shine safar kenan wanda ba matafiya ba nan kuma settlement shine gidaje anguwanni garuruwa ba wurin da zai zama tamfarari ba ina fata mun gano wannan jama'a can iqama wato akasin matafiya nan kuma settlement istitsan akasin duk wurin da zai zama ba gari ba ne na mutane an zauna ne a wani abu ƙwarya-ƙwarya da an gama a tashi kama a ce ana cin kasuwa irin da ake yi da kasuwar baje kolin noma me ake ci mata ne? eh? mene? bikin baje kolin amfanin gona haka ne suna kalankuwa ko makamancin shi ana zuwa a samu wani daji a kafa rumfuna ko tsakankanin garuruwa ko kan hanya ko da za a yi mako a wurin har juma'a ta ratsa ba ta haukan duk wanda yake wurin ba saboda wurin ba gari ba ne ina ba ta mun gane wannan wal jahar bil qira'a daga cikin abin da ta siffanta da shi shine bayyana karatu sabanin duka sallolin da ake yi da rana ba a bayyana musu karatu amma juma'a za a bayyana mata karatu a matsayinta na sallar farilla ba irin sallolin da misali sallar roƙon ruwa ko sallar ta idi ko makamantansu dukansu ba su kai wajabcin juma'a ba to a dukkanin salloli na wajibi na farilla waɗanda ake yi da rana tsaka juma'a ce take da siffar cewa za a yi karatunta a bayyana kowa ya ci duk wannan daga cikin abin da take banta da shi banda sauran salloli na farilla وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نذيره إلا في صلاة العصر كما أنسى مسأننت واتو القورن أذابا قوان دي واساد إتا أبن دب أسامو قمد وتسلى با إنبان صلى العصر ففي السنن الأربعة أتكين سنن الإمام, الإمام أبو داود النسائي الترمذي لابن ماجه من حديث أبي الجعد الدمري daga hadisin abul ja'ad wa kanat lahu suhba wanda sahabi ne abul ja'ad din nan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah ya ce man taraka salasa juma'in tahawunan wanda duk ya bar sallar juma'a sau uku a jere ya bar sallar juma'a sau uku saboda wulakanta juma'a fa ba Allahu ala qalbi Allah zai ɓame zuciyarsa ya ku sarakuna da malamai da sauran 'yan bani na iya me kuke yi game da mutane da suke rayuwa a nan ƙasar zazzau musulmai waɗanda ba sa sallar juma'a Allah kaɗai san yawansu kun taɓa sa wani kwamiti na malamai ko 'yan banga ko dattawan anguwa ko ƙananan sarakuna na anguwanni da masu anguwa da sauransu su ɗau mataki a kansu kun taɓa wannan kun ma san ana yin wannan amma saboda shedanci sai wanda suke raye wata sunna da ta mutu an daina jin labarinta su kuke sawa ido sunnar da an fi shekara ɗari ba ga wanda yake da ita ba shine yin sallar juma'a da hantsi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani malami da ke ƙaryata wannan to ko dai jahili ne a rigan malamai ko kuma zindiki ne mai karyata gaskiya kashi na uku kawai sune malamai wanda suka yi wa abin ta'awili akwai su a cikin karatu irin su ibn abdulbari a cikin alistin zikar da makamantansu waɗanda suka nemi su nuna cewa hadisan ba haka suke nufi ba malamai sai musu da martani malamai ba su kyale su ba hadisin cewa ranar juma'a muna zuwa mu dawo sallar juma'a sannan mu je mu baccin rana sai wasu malaman malikiya suka ce saboda wai juma'a a ranar ta to sahabbai suna mantawa da komai ne ita kadai suke yi da aka habbaci rana ma ba sa sakin jiki su yi shi don kai sa su rasa juma'a har sai an gama juma'a tukunan sannan za su yi bacci ranar su ci abinci da ali adam ya zo kan waɗannan maganganu duk ya kawo sai ce amma wannan duka takallufi ne wannan ba shi da wata hujja takallufi ne gaba ɗaya to me kuke yi akan mutanen da ba sa zuwa sallar juma'a matasa ga sunan a gari ba sa yi ‘yan kasuwa, shin kuna sa a yi aiki da ayan idanu diya lissalati min yawmil juma'a fas'au ila zikirillah ku sa dogarai da waɗanda kuke cewa za ku tura su da hayaniya a masallatan musulmai ku sa su su dinga tsaya a bakin kasuwanni mana idan an kira sallar juma'a a ce duk a rafa kasuwa a je a yi sallar juma'a tukunna a dawo da za ku ya kashe Allah ya girmama ku saboda kun tsara addinin Allah amma jibayin da kuke wulakanta a hannun yara ƙanana da an ce a ƙasar nan akwai sarakunan da suka fito liddawa ake ana irin liddawa na yan firamare ana sai sun wuce saboda tsoron su da ake amma yanzu su suke tsoron wuce ta cikin angonin mutane su ne suke jin tsoron yanzu akwai titunan da wasu sarakuna ba sa iya ratsawa a garuruwansu saboda jin tsoron abin da za a musu to yana girma yake kenan kuma duk me ya ja muku wannan kin gaskiya shi sa Allah sai ya cire mutane haibaku ya cire mutane ku ba a kallon ku a matsayin komai da wani bala'i zai auka mafi yawan su wallahi murna yi ta ya kamata sarakuna su dawo cikin hayyacin su jama'a Allah ubangiji ya tsare mu a takaice jama'a ku ji wannan hadisi wanda diye wasa da juma'a kwaya uku to daga nan Allah zai ɓame zuciyarsa wannan hadisi ne ingantacce Allah ya tsare mu daga wasa da ainihin sallar juma'a qala at hadithun hasanun al-imam at-tirmidhi bayan rawaito wannan hadisi sai ce hadisi ne kyakkyawa wa sa'altu muhammad ibn isma'ila an ismi abi al-za'di ad-damari yace na tambayi malam muhammad dan isma'ila bukhari kenan Allah ya gafarta musu gaba daya cewa menene sunan wannan abu al-za'di ad-damari dan anan yanzu alkunya ce da kuma nisba baban wane dan kabila kaza faqala sai bukhari yace lam yu'raf ismuhu ba a san sunan shi ba da wannan sunan kai aka san shi wa qala yace la a'rifu lahu anin nabi sallallahu alaihi wasallama illa hadha hadisa. kuma ban san wani hadisi da ya ruwaito daga manzon Allah ba in banda wannan hadisi al-imamu al-hafiz abu al al-azdi a cikin littafin asma'u man lam yu'raf asma'u man yu'rafu bi kunyatihi min ashabir rasuli sallallahu alaihi ya bayyana cewa sunan wannan mutumi adra alhamza dalun ra'un ainun adra'u haka ya fada kuma haka ainihin wato malam amme al-isti'ab ibnu abdul barri kenan shi ma ya sake ruwaitowa amma a cikin littafin al-isaba na ibnu hajar shi kuma yace sunan wannan mutumi amru dan bakar wallahu ta'ala a'lam وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم al'amuru liman tarakaha an yi tasaddaka bi dinari ya zo a cikin hadisai a cikin sunan na al'imamu abu dawuda kenan da nasa'i cewa wanda ya bar sallar juma'a so ɗaya bai samu sallar juma'a ba to ya je sadaka da dinari ɗaya sai dai hadisin bai inganta ba fa'in lam ya ji in bai samu ba fanisfu dinarin ya sadaka da rabin dinari rabin dinari a yanzu kamar naira 2,500 kenan watakila ko rawahu abu dawuda wan nasa'i min riwayati qudama ibn wabra al abu dawuda da al-imamu an-nasa'i sarwaito wannan hadisi daga riwayan ƙudamatu dan wabra Da wannan ƙudama din yana da matsala malamai sun ce majhuli ne kamar yadda zamu zo mu ci an samura ibn jundubin walakin qala ahmadu al-imamu ahmad ya ce ƙudamatu bin wabra la yu'raf haka ainihin Abdulrahman, ibn abi hatimin ya ruwaito a cikin littafin al-jarh wa daga babansa abu hatimin daga al'imamu ahmad ibn hanbal cewa an tambayi imamu ahmad ya ce la oraf ba a san shi ba haka kuma al ya faɗa a cikin ad-du'afa wal maturukina da ibn adini a cikin Alkamilu kamilu fi du'afa ir-rijal haka wannan mutumi ba a san shi ba duk da yake ibn ya yi halin nasa ya ambace shi a cikin kitabu thiqat wallahu ta'ala a'lam wa qala yahya ibn ma'in thiqa yahya dan ya yace amintacce ne wa hukiya anil bukhari annahu la yasihu sama'uhu min samura sannan bukhari an ruwaito daga gare shi cewa bai tabbata wannan mutum qudamatu dan wabra ya ji hadisi daga samura ba kenan bayan jahala kuma akwai irsali ko inqita'i a takeice wannan hadisi jama'a bai tabbata ba malam muhammad nasiruddin al-albani a cikin littafin shi da'iful jami'us saghir a lamba ta biyu. da ɗari biyu da casa'in da bakwai ya tabbatar da raunin wannan riwaya Da haka wanda ya bar juma'a to sai dai ya ta tuba ya ta istighfari ya yi nadama kuma kar ya sake kai ya sake yin haka kai ya sake barin juma'a kana musulmi dan musulmi a nan garin zaria ko kano ko sokoto ana sallar juma'a sai mutum kawai ci gaba da harkar shi wai shi dan makarantar boko ne ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan kasuwa ko kuma yana wata harka shi kawai ko yana kwance ma yana bacci ya sha wiwi ta kai mishi geji kawai yana bacci to wannan ba karamin bala'i bane jama'a kuma kaji dai wanda biye uku a jere haka sai ya shiga cikin wani rikici shine Allah ya rufe zuciyarsa babu alheri a cikin sa Allah ubangiji ya tsare mu wa ajma al muslimuna ala anna al jum'ata fardu ayn gaba ɗaya musulmai sun yi ijma'i akan cewa juma'a farali ce ta ainihin ainu akan kowa da kowa wani baya daukewa wani illa qaulan yuhka an shafi'i amma ko wani zance da ake ruwaitowa daga al-imamu Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i annaha fardu kifaya cewa wai ya ce juma'a farali ne wanda wasu jama'a suna iya dauke wasu malam yace wa hadha ghalatun alayhi masu ruwaito wannan magana daga shafi'i su ne suka kuskura ruwaito daga shafi'i man sha'uhu annahu qala burbushin wannan kuskure ya taso ne daga cewa da yi. imamu shafi'i ya ce wa amma salatu al fatajibu ala kulli man tajibu alaihi salatu Juma'a. yace ita dai sallar idi tana wajaba akan duk wani wanda juma'a ta wajaba akan shi fa zanna hadha al anna al lamma kanat farda kifaya kanat aljuma'atu kadhalika sai wanda yayi wannan kuskuren ya dauka cewa to tunda sallar idi farali ce ta kifaya to juma'a ma haka ne kenan tunda an yi ta'abiri da cewa duk wanda idi juma'a ta hau kan shi to idi ta hau kan shi haka abin yake amma game da juma'a wani bai dauke wani game da idi ne wasu al'umma na iya dauke wasu kuma karin wanta dama fardu kifaya farilla ne akan kowa shi ma idan da ba a yi ba duka duka an yi laifi yana faduwa ne akan wasu idan wasu sun yi amma baya faduwa akan mutane gaba ɗayan su mala yake cewa wa hadha fasidun wannan magana ce ta barna bal hadha nassun min ash-shafi'i an al-ida wajibun 'ala al-jami' kai zaka iya cewa ma wannan nassi ne karara daga al-imam shafi'i cewa idi ita ma wajibi ce akan kowa wa hadha yahtamilu amrayni wannan yana ɗaukan ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu ahaduhuma an yakuna farda ainil farda ainin cewa idi shi ma farilla ce akan kowa kamar yadda juma'a take farilla akan kowa wa an yakuna farda kifaya ko kuma ya kasance fardu kifaya fa inna fardal kifayati yajibu alal jami' domin shi ma fardu kifaya wajibi ne akan kowa ka fardil a'yani sawa da shi da farali na kan kowa duka iri ɗaya ne wa inna ma ni bi suqutihi an al-ba'd ba'da wujubihi bin fi'l al kawai shi fardu kifaya yana faɗuwa ne akan wasu bayan da wajibi ne idan wasu suka yi ma'ana idan ga mutum ya mutu yanzu to wajibi ne akan dukkanin musulmai su mai sutura amma idan wasu suka tashi suka yi wannan aikin na yi mishi wanka da haka mai kabari da mai sallah da sanya shi a kabarinsa to wannan aikin da suka yi ya saukar da wannan wajabcin akan sauran da ba su samu hali ba amma a lokacin da ba a fara ba wajibi ne akan kowa ina fata mun gane wannan mubasharantar da wasu suka yi shine ya dauke su akan to amma fardu kifaya fardu ainin ko da wasu sun fara yi bai dauke wasu da zai dauke wasu shikenan idan suwana suka tayar da sallar juma'a a waje kaza suna cikin yidin nan to kai zaka yin harka ka kawai ka ƙara gaba kamar yadda zaka iya wucewa kaga ana sallar jana'iza amma kana da wani uzuri ko damuwa da ta hana kai aka iya wucewa ka ku ga sallar azhar ko juma'a ko da ka wuce dole ka je wani waje ka je kai ina fata mun gane bambancin jama'a sai malai yake cewa as-saniyatu wal 20 wato siffa ta 22 daga cikin siffofin sallar juma'a ko ranar juma'a waɗanda take ɓanta da su banda wasu ranaku anna fihi al-khutba allati yuqsadu biha sana'u 'ala Allah wa tamjidi wa tamjiduhu wanda a cikin ranar juma'a akwai huduba wadda manufarta shine yi ma Allah yabo da kuruta Allah was shahadatu lahu bil wahdaniyya da shaida cewa Allah ubangiji kwaya ɗaya ne gyal wali li rasulihi sallallahu alaihi wasallama bir risala da shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne kwaya ɗaya gel. a annabi shine wato mai saƙon Allah na ƙarki wa tazkiru li ibadi bi ayyamihi da tunawa mutane bayan Allah da ranakun Allah ranar mutuwa ranar hisabi ranar shiga kabari da makamantansu da kuma ainihin wato wa nahyuhum amma yuqarribuhum min saqatillahi wa narihi da ƙoƙarin hana mutane daga abin da zai kai su zuwa ga fushin Allah da azaba Allah wa wasiyatuhum bima yuqarribuhum ilayhi da jan kunnen su aikata abinda zai kusantar da su zuwa ga Allah wa ila janib ila janabihi da abinda zai kawo su gab da Allah wa nahihum amma yuqarribu fa hadha huwa maqsudul khutbati wal ijtima'i laha wannan shine manufar khutba shine kuma manufar taruwa da ake so mutane su zo da wuri su ji huɗuba. za je can gaba zai mana bayani akan siffar khutba da me ake faɗa anan zamu tattauna bayani ainihin insha Allah game da ba bisa gurgurdan hali as-salifa wal 20 siffa ta 23 daga cikin siffofin ranar juma'a annahu al-yawmul ladhi yustahabbu an yutafarraga fihi lil ibada rana ce wadda yana daga cikin mustahabbanta mutum ya sakankance gaba daya aikin shi zama ibada ne walahu ala sa'iril ayyami maziya bi anwa'i min al ibadati wajiba wa mustahabba wannan rana tana da ƙarin daraja akan sauran ranaku saboda nau'o'in ibada na ainihin mustahabbi da wajibi tun daga wanka da karatun sura kaza da karatun tasbihi da yawaita salati da fita zuwa masallaci da sanya kaya masu kyau da makamantansu fallahu subhanahu ja'ala li ahli kulli millatin yawman yatafarraquna fihi lil ibada Allah ya zaba wa mutanen kowane addini wata rana wadda za ta zama ranar ibada ce tsantsa wa yatakhallawna fihi an ashghalid duniya? a wannan rana ana buƙatar mutane su ainihin yi watsi da sauran rigingimu na duniya fa yawmul juma'ati yawmu ibadatin ranar juma'a ranar bauta Allah ce wa huwa fil ayyami ka shahri ramadana fi shuhuri matsayin ranar juma'a a cikin mako kamar matsayin watan ramadana a cikin shekara watan ramadana wata ne da ake so mutane ya zama sun yi tafarrugi ga ibada tsantsa to haka ranar juma'a cikin mako so ake zama rana ce da mutum zai tafarrugi ga ibada tsantsa wasa'atul ijaba fihi wannan lokaci da ake da shi a ranar juma'a wanda aka ce ana amsa bukatu da muka ji karatu akan shi a baya ka lailatul qadari fi ramadana abokin gwamin shi a cikin ramadana shine daren kaddara din nan wali don haka ne kaga cewa man sahalahu yawmu juma'atihi wa salima salimat lahu sa'iru jumu'ati wanda duk wunin juma'a ya same shi salin alin yayi ibada lafiyayya bai bata shi gaban za ba to salimat lahu sa'iru jumu'ati gaba ɗaya makon ma zai zama mashi lahiya da shine jumu'ati a mako wa man sahalahu ramadana wanda ya samu ingantaccen Ramadana? wa salima ya kubuta daga duk abin da ke bata azumi salimat lahu sa'iru sanati to in Allah ya so zai samu lafiyayyen shekara dindi wa man sahhat lahu hajjatuhu wa salimat lahu wanda ya samu yayin aikin haji lafiyayye kubatacce sahalahu sa'iru umri zai samu shekarun rayuwar shi gaba ɗaya lafiyayyu fa yawmul juma'ati mizanul usbu'i ranar juma'a da shi ake auna kyan nagarta aikin mutum a bisa matakin mako wa ramadanu mizanul ani shi kuma watan ramadana da shi ake auna kyan aikin mutum a mataki na ainihin shekara wal hajju mizanul umri shi kuma hajji shine ma'aunin gane kyan aikin mutum a mataki na rayuwar shi gaba daya jama kun ji ilimi irin na salaf ba za zaka ji katon nan ba irin irin sibul ba ba za ka taba jin irin shi ba Allah ya gafarta musu malam yace wa billahi tawfiq da haka wanda yake so ya gyara rayuwarsa sai ya gyara juma'arsa zai samu kenan ya gyara kowane mako a cikin rayuwarsa ya gyara azumi sai zama ya gyara ramadan to ya gyara shekara lafiyayya kenan idan Allah ya bashi ikon zuwa aikin haji ya kokari ya hajjin mabrur wannan zai bashi dama Allah ya taimaka mishi ya gyara gaba ɗaya rayuwarsa Allah ubangiji ya mu dacewa Arabi'atu wal 20 gaba ta 24 daga cikin siffofin ranar juma'a wanda take banta da su annahu lamma kana fil usbu'i kal 'id fil am yayin da ya zama juma'a a cikin mako kamar biki ce wadda ake yi ainihin idi a shekara kana da idu mustamilan ala salatin wa qurban kamar yadda idin da ake yi na shekara akwai sallah ta ainihin idi akwai kuma yanka da ake a sallah babba akwai zakafid da kai da ake yi a sallah karama waɗannan su ne ƙurban ɗin to ita ma ranar juma'a sai zama a cikinta akwai sallah akwai ƙurban akwai neman kusanci ga Allah wa kana yawmul juma'a yawma salatin ranar juma'a akwai sallah a cikinsa ja'ala Allah subhanahu ta'ajila fihi ila al-masjidi badalan min al-qurban to abin da yake matsayin zakafin da kai game da karamar sallah ko yake matsayin layya game da babbar sallah a al'amarin juma'a shine fita da wuri din da kuna gane fikin kuwa kowane biki na al'umman musulmai na shekara yana dauke da sallah ibada kenan yana dauke kuma da aikin da zaka yi na neman kusanci zuwa ga Allah na zubar da jini ko taimakon talakawa to a sallar azumi sai zama zakafi da kai ita ce wannan taimakon ita ce kurba a sallah babba wannan layya na zubar da jini shine kurba zuwa ga Allah haka ga wanda ya je aikin haji hadaya da dai shine kurba zuwa ga Allah to a cikin bikin mako shine azumi amin shine juma'a ko akwai sallar juma'a ita ce a matsayin sallar idin na daga cikin hujja da yasa ake yin ta da safe cewa tana tsaye ne da sallar idi na daga cikin hujja da yasa in suka gamu da juna ɗaya ke ɗauka matsayin ɗaya kaga duk wannan malam fada ba su san wannan karatun ba tunda ba su san ma zawali ba ba su san ma yaushe ne zawali ba sannan su gane wanne ne ba wanne ba malamai ne da sunan malanta amma babu kwalitin malanta ba ilimi ba karatu ba su iya da irabi ba ba su san komai ba da gaske abin da ke mai da mutane malanta abin da suka sani kawai cika cikin cikinsu da aljifansu da an so kudin al'umma su taskace su mai da sunansu a ba su da sunan al'umma su karɓa agun al'umma da sunan musulunci duka su haɗa su mai da shi nasu fa jama'a fa au kenan abinda kawai suka iya kenan amma da zai karatu zube ban ƙwarya ta na su ji jama'a na za su mutumin da bai iya larabci ba za yi karatu mutumin da bai iya jawabin minti goma sha biyar ba da larabci ya za ya malanta tsakani da Allah malantar musulunci kama a ce ne ga profesa ingilishi ba zai iya jawabi na minti sha biyar ba in an ce je ma yan 200 level lecture ta awa biyu akan phonology ba zai iya ba to wannan me amfani shi a cikin english gara kawai a harbe shi kawai bai da wani amfani <laughs> wala yadda ka san doki ya kare irin daɗin nan kafin a gane cewa ana cin doki in ya kare tun da ba ya ɗauruwa mai aiki mashi zuwa ake kawai a harbe shi don shi ma ya huta su ma su huta to an aka ce ga malami ba zai iya jawabi na minti goma sha biyar da larabci ba kuma wai sunan shi malamin musulunci kuma ya naɗa kanshi yana ba da fatawa yana tinkarar masail amma to wannan bala'i ya bi duniya jama'a tashin alkiyama ya kusa wuli al'amru li a ahliha amma bakin ciki kuma suke da rawani suke da recognition suke da sultan Za ka sai su dinga faɗa abin da suka ga dama amma in ba haka ba ai ba a taɓa samun malami da ya kai malami a musulunci da yake musun halaccin sallar juma'a da safe ba ba a taɓa samun wannan ba inda malami ne sai dai ya tawili ce ba malhabinsu ba ne kamar malikawa gayatul amri kenan ta'awili amma cewa babu shi addini wannan tsabara gin dajjalanci ne jama'a saboda za a iya kawo mutum littafi tsakanin na hadisi da na fiqhu sun fi guda ɗari na rantsi da Allah duka kuma suna nan nan sama wala za iya cika keke nafe a kai musu littafan buhu buhu duka a sa musu alama a musu wasalin wajen don su karanta Indiyan malami ne ba sa musu wannan amma su waye masu musu jahilan gari wanda ba su sani ba da kuma waɗanda aka naɗa malamai tunda ba a taɓa ganin malamai ba sai su ‘yan acaba Allah ya tsare mu to ranar juma'a in aka yi sallah baya ga sallah akwai ƙurban me ɗin din ne fita masallaci da wuri wa ƙa'iman maƙamahu. Shi ke tsayawa matsayin wannan ainihin wato yanka ko zakafi da kai fa yajtami'u lirra'ih fihi ilal masjidi a salatu wal da daka wanda ya fita masallaci da wuri ya samu abu biyu ya samu sallah kuma ya samu ladan wannan yanka kama fi sahihaini kamar da zo a cikin hadisin bukhari da muslim an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badna wanda ya fita da wuri a lokaci na farko da hantsi zuwa masallacin juma'a to kamar wanda yayi sadaka ne ya yanka raƙuma ne ranar layya sirrin kwatancen kenan da raƙuma saboda wannan aikin na fita da wuri yana tsayawa matsayin yanka ne a ɗayan idin jama'a kuna jin ɗanɗanon ilimin salaf ba za ka taɓa jin irin waɗannan sirrorin ba sai kana kan tattafan malaman nan na ƙwarai saboda malamai ne suna da ilimi ya kai iyakai ilimi sannan ya bayyana suna da tsoron Allah suna da san gaskiya shi sa Allah ya tabbatar da sunayensu da littafansu ake jin labarinsu ana karanta maganganunsu ana ƙaruwa suna samun lada ana ta musu addu'a Allah yana ƙara ɗauka darajarsu insha Allah amma ku da ɗaukwa ta tsiya ba ku rubuta komai ba ba ku karantar da kowa ba sai iya munafunci da haɗa kutun gwida waɗanda dukkan mutu ba a sake jin labarinka sai dai a littafin Allah fi kitabin laye dillo rabbi wa layansa. za kuma ka je lahira ka tabbatar da za ka je ka yi jawabin duk ƙarerin da kawai Allah duk ka yi jawabi ɗaya bayan ɗaya cewa kaza ƙarya ne kaza ƙarya ne babu kaza kuma duk gashi ana ji ana gani ka shafa idan ka toka ka ce ƙarya ne duk zaka je kai jawabi duk masu cewa babu aljanu ba sa shiga jikin mutane ƙarya ne babu babu zisan israha sai da annabi ya tsufa duk waɗannan fa su ne fa the same crooks su ne suke ta wannan zantukan fa jama'a su dai ba su so sunna annabi ta yadu ba sa so a raye sunna ba sa so shine bakin cikin su idan ba haka ba abin ai celebrating ne cewa a garin Zaria an samu halin raya wata sunna ta fi shekara 100 ba aikata ta ba abin ai celebrating ne wannan cewa wannan gari lalle garin sunna ne amma kun sa kanku bakin ciki da nunkufarci Allah ya sa muku fitar da ta halaka ku sanadiya haka dan ba ku da amfani a cikin al'umma Allah ya tsare to shine sai ya ce wa man raha fi sa'ati thaniya fa ka'annama qarraba baqara wanda ya tafi a lokaci na biyu kamar ya ba da sadaka ko ya yanka saniya ne umar rahafi sa'ati salisa faka annama qarraba kamshan aqrana wanda kuma ya ainihin wato zo a lokaci na uku kamar ya ba da sadaka ko ya yanka rago mai kahonni wato rago yake kenan to mafhumul mukhalafa wanda kuma ya zo bayan an tada ikama to matsayin shi ɗaya da wanda ranar sallah ba shi da layya da yi zakafu da kai ba kaga tun anan duniya ba abin da zai samu domin wanda dibe bai ya bai da mutane suka saba ruwa din sai dai ya ji kanshi to ka kwatanta idan aka ce ranar sallah kai ba ka ba dan bai yi ba ya kake jin kunci ya kake shiga damuwa ka rasa ma abin da zaka ci iya yan kwanakin nan ko dan babu masu abinci ba a yi na gida kuma kai ba ka yanka dabbar da zaka ci ba to asarar da kai ka kwatanta ta da wannan shine zuwa da muke masallatai a makare jama'a asara ce ina fata mun gane wannan sannan wanda ke da istida'a ya zuwa to misalin shi shine misalin wanda ke da istida'a layya ya kenan wanda aka ce in ya zo masallaci ka bar shi shiga a cikin hadisi ko kun fahimta wanda babu wani uzuri na shari'a da ya hana shi fitowa sallar juma'a da wuri kawai yana biye wa duniya ne har lokaci ya ƙure kwatankwacin shi kwatankwacin wanda ranan layya yana da wadatar da zai layya amma saboda ruwa. da ƙin ya ba Allah sai ya soke kudaden shi yadda galibin yan bariki suke ne a cikin hadisi aka ce wanda bai layya ba ko kai ya je masallacin mu ibn hazmin yace idan ya zo aka gane shi to a korai a sa ya agaji su fita da shi <laughs> ko kuma ya alƙawarin daga nan rago zai je siya in yi wannan alƙawarin ya rubuta wanda take ayi kyale shi <laughs> Allah ya tsare mu wannan hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim da sauran tafai wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi hadhihi saati ala qawlayn malaman fiqh sun yi saɓani game da bayani akan wanne ne as-sa'a al-ula wasa saa saniya thaniya a saa na ranar juma'a zance biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin zartukan annaha min awwalin nahari cewa lissafin lokacin da za a dinga ba da falalan nan yana farawa ne da zarar rana ta fito kamar karfe takwas ko bakwai da rabi tun daga nan mala'iku za su zauna suna ɗaukan attendance na masu zuwa masallacin juma'a wa hadha huwa al-ma'ruf min madhhab shafii wa ahmada wa ghayrihima wannan shine abinda aka sani a mazhabin imamu shafi'i da ahmad dan hanbali da wasu malaman wasani zance na biyu annaha ajza'u ajza'un min as-sa'ati as-sadisa ba'da az-zawali cewa ana yayyanka awa ta shida ne bayan rana ta yi zawali ita za a gutsuntsuna zuwa gida-gida misali makadara rana ta fito karfe bakwai sai ka ce takwas tara goma sha ɗaya sha biyu daga sha biyu galibi kaga an samu awa shida ko kuma bisa ɗabi'a rana ta yi zawali a irin ƙasashenmu to daga nan tana yin zawali za su zo su kafa rijista ta attendance to wannan daga sha biyu zuwa karfe ɗaya ko ɗaya da rabi ko karfe biyu sanda za a fara huɗu ba sai ka raba shi zuwa gida shida in awa ɗaya ce ka raba ta zuwa minti goma goma ko awa biyu zuwa minti ashirin ashirin ko kwatankwacin haka gwargwadon dai hali to wannan minti ashirin na farko duk wanda ya zo za a ba shi ladan sadaka da raƙumi minti ashirin na biyu ladan sadaka da saniya haka haka har zuwa ta da ainihin wato kiran sallah wanda za a yi a hau mumbari a fara kutuba wannan shine mazhabin malikiya jama'a game da wannan mas'ala wa hadha huwa al-ma'ruf fi madhhab fi madhhab malik wa ikhtarahu ba'd ash-shafi'iyya wasu shafi'awa sun zabi wannan wa ihtajju alayhi bi hujjatayn suka kafa hujja da abu guda biyu ihdahuma abu na farko annar rawaha la yakunu illa ba'da az-zawali cewa lafazin ar-rawah fita da ake ce marawah da yace marraha to in aka ce rawahi ba a nufin shi da komai sai wanda ya fita bayan rana ta yi zawali ma'ana rana ta gota daga tsakiya bari mu dinga faɗa da hausa ko rana ta gota daga tsakiya ya ake gane haka shine idan ka tsaya ka kalli gabas zaka ka ga inuwarka ta koma gabas rana ta koma yamma shine ma'anar rana ta yi zawali akasin idan tana gabas inuwar na yamma ko kuma idan ta take za ga ka tsaya a akan inuwarka idan ka ɗaga ido za ga ranar kamar ta raba sama tsakiya daidai to wannan shine alhajira kenan rana ta tsaya cik ko kuma tana duha tana gabas ko kuma ta yi zawal ta kauce daga tsakiya saboda an ce manyan garin ba su san ma'anar zawali to az-zawalu shine gocewar rana daga tsakiyar sama ta yadda inuwa za ta koma gabas ita kuma rana tana yamma Allah sa sun fahimci wannan gwarugwarin to shi ne sai ya ce wa huwa guduwi shi zawali yana kishiyantan asibanci ko jijjifi shine gudu allazi la kuna illa ƙablar zawal wanda shi kuma baya yiwuwa sai wanda ya fita kafarara ta take a tsakiya qala ta'ala Allah yace guduha shahrun warawahuha ha shahrun iska wanda ke daukan Annabi Sulaiman ne ko tana yin tafiyar wata guda a cikin ainihin safiya da tafiyar wata guda a cikin yammaci tafiyar da za a yi wata biyu ana yi to wannan iskanu suna yi ma Annabi Sulaiman shi a cikin wuni guda qala al-jauhari al-imam al-jauhari yace wala yakunu illa ba'da zawal irin wannan rawahu baya kasancewa sai bayan zawali hujjar ta farko kenan al saniya hujja ta biyu anna salafa kanu ahrasa shay'in ala al-khair salaf sun kasance sun fi kowa kwaɗayin alkhairi walam ya yakunu yaghduna ila al-jum'ati min waqti tulu'i shamsi amma kuma ba a samu a tarihance suna fita sallar juma'a da zarar rana ta fito ba wa an kara malikun tabkira ilaiha fi awalin nahari imam malik yana kyamar ka fita sallar juma'a da safi karfe 8 ko 9 ko 10 ka kama hanyar masallacin juma'a imam malik yana kyama haka wa qala yace lam nudrik alaihi ahlal madina mu su maliku ba mu riski mutanen madina suna yin haka ba dama a malik da irin wannan saboda sun taso ne a garin da nan ne cibiyar musulunci ya'yan sahabbai ne galibi da jikokinsu su ma malik suka rayu a cikinsu da aka ƙaribul ahadi ne bi asalin nubuwa zamanin to duk abin da aga mutanen madina suna yi na al'ada akan ɗauka cewa to al'ada ansar ne al'adar mutanen madina ne mutanen alkhairi manzan Allah ya gansa suna yi bai hana su ba don haka abin alheri wanda ko ba a yi sai maliku yana yawan cewa mu ba mu san ana yin wannan ba sai malikiya suka ɗauki ƙa'ida cewa amalu ahalil madina na daga cikin hujja a cikin usulul fiqh duk da yake waɗanda suka ja da su sun musu jayayya ba ƙanƙanuwa ba game da wannan wanda yake son ganin bayanai sai kuma littafin usulul fiqh musamman littafin ibnu Hazmin shine al-ihkam fi usulul ahkam da littafin ainihin malam ainihin wato shaukani shine na usulul fiqh ah me eh? irshadul fuhul na'am fuhul na na limamu shaukani da da makamantansu zaka samu bayani dalla dalla akan hukunce hukunce da suka shafi masadir shari'a irin waɗannan istishabul hal shar'u man qablana da shi wannan amalu ahlul madina da ire-iren su wallahu ta'ala ala da zama kun ji hujjojin su sai ce da ashabul qawl al-awwal masu zancen farko waɗanda suka ce ana nufin ka fita da safe karfe takwas takwas da rabi tara goma har zuwa abin da ya sauwaka kai sauri ka je ka kama waje a masallaci kusa da liman sahu na farko su kuma suka kafa hujja bi hadisi jabir radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama yawmul jumu'ati finta asharata sa'a cewa ranar juma'a awa ce guda goma sha biyu wunin juma'a awanni ne guda goma sha biyu wannan hadisi al-imamu abu dawud ya fitar da shi mun karanta shi a bayar takrijinsa qalu was-sa'atul ma'huda waɗannan lokuta kamar yadda aka saba a bisa al'ada hiya sa'atul lati hiya finta asharata sa'a sune dai awa goma sha da ka sani na wuni don ka ɗauki wuni ordinary gama garin wuni awa ce guda goma ma'ana daga fitowar rana zuwa faɗuwarta idan muka ɗauka rana na fitowa karfe shida zuwa da rabi sai ka ce bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi ko sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi ƙarfe ɗaya da rabi ƙarfe biyu da rabi uku da rabi hudu da rabi biyar da rabi shida da rabi zuwa shida da rabi za ga rana ta faɗi waɗannan su ne sanannun awoyi na al'ada guda goma sha biyu wanda su ne rabin kwana ma'ana rabin rana guda sauran kuma su ne dare ko to ana nufin suka ce ana nufin waɗannan awoyin ne sanannu wahiyar nau'ani awoyin iri biyu ne akwai sa'atun ta'adiliya wa sa'atun zamaniya akwai sa'o'i waɗanda suke maye junansu shine daga hantsi sai rana kuma ta ɗaga zuwa zafin rana sai kuma a ɗauka zuwa la'asar sai kuma zuwa almuru misali kaga lokaci wanda yake maye junansa wani na ainihin wato zuwa sai ya da ɗayan kamar yadda rana ke zuwa ta da dare dare ya zo ya da rana la shamsu yanbaghi laha an tudrika kalkamar, qamar wala layli sabiqu har. to akwai kuma sa'atun zamaniya su ne awoyi na lokaci yanzu karfe takwas ne bayan nan karfe tara, bayan nan karfe goma, har zuwa wuni ya kare kalu suka ce wai dillu ala hazal al abin da ke nuna mana wannan shi ne, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma balaga bisa'ati sa'ati ila sittin. manzo Allah sallallahu alaihi ya isa da lissafin ne zuwa awa shida kawai zuwa sa'o'i guda shida walam yazid alaiha bai kara ba sa'ar farko ita ce ta wanda yayi bada sadakar raƙuma ta biyu shine mai saniya ta uku shine mai mene shine mai ainihin rago wanda yake da ainihin wato ƙaho lafiyayye ta hudu ita ce wanda ya bada kaza ko ta biyar ita ce wanda ya bada kwai haka ne ta shirya ita ce wanda ya zo a kan lati bai samu komai ba ga iya na annabi ya tsaya a lissafin ko ina ba ta mun gane wannan sai ce walam yazid alaiha walau kanat as-sa'atu ajza'un sigharan ajza'an sigharan min as-sa'ati allati tuf'alu fiha al-jum'ah lam tanhasir fi sittati sa'a ajza'in ma ما إذا كان المراد بها as-sa'atil ma'huda yace da ko annabi yana nufin a ɗauki awa da ke kafin juma'a a rarraba ta ne zuwa gida shida ta da bai tsaya zuwa gida shidan ba don za iya raba ta watakila zuwa fiye da shida wani yazo a minti 10 farko wani a minti 10 karke to wani kuma sai an tada sallah ma zai kaga kenan gwargwadon zuwan mutane za a iya raba wannan awa fiye da shida amma dan ka gane yana magana akan awoyin rana ne to kawai sai ya lissafa maka su da awoyin rana yau fa ibn kuma ya koma geography ne ko ya koma lissafin yanayi da lokuta da makamantansu dan waɗannan malamai ne dama cikakkun malamai ba malamai ne zalla yan arabiya ba ba kuma yan boko ne zalla wanda suke batattu ba sun haɗa dukkanin ilmomi ne na rayuwa da na addini ilimin rayuwar ma suna sanya ilimin addini ne su tace shi da aka ga littafan shi irin su ainihin wato a atibbun nabawi suna ɗauke da sirrori na ilmomin addini da rayuwa bayar da magani da cututtukan zuciya da cututtukan jiki da bayani a kan wato wasu halittu da abin da ke cikin tsire-tsire na ma'adinai da abubuwa masu amfani wajen sirrorin magani ma'ana yana magana da 'yan botani yana yi da 'yan zuloji yana yi da 'yan arabiya da 'yan kowa Allah ya gafarta musu da haka yake cewa wa dakhalat na'am fa inna sa'ata sadisa mata kharajat wa dakhalat as-sabi'a domin wannan awa ta shida da zaran ta kare an shiga awa ta bakwai shine kimanin karfe 1 kenan ko makamancinta kharajal imamu sai ga liman ya fito wa tuyati sufu sai a dauki takaddun nan na attendance sai a rufe su walam yuktab li ahadin qurbanun ba'da zalika babu wanda za a bashi wani lada na zuwa da wuri ko zuwa a makar bayan nan kama ja a musarrahan bihi fi sunan abi dauda kama yadda zo qarar a cikin littafin sunan ta al-imam abu dauda min hadisi ali radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza kana yawmul jumu'a idan ranar juma'a ta tayi ghadatish shayatsinu. bi rayatiha ila al-aswaqi sai shaydanu su yi jijjibi su tafi kasuwanni da tutocin na batar da mutane fayarmunan nasa sai su dinga jifan mutane bitarabisi awir raba'ihi suna jifan mutane da ainihin igiyoyi waɗanda suke ɗaure mutane asalin arraba'is shine daga raibasa duk wani abu da za a iya ɗaure wani da shi ko abin da zai hana mutum tafiya kamar birki haka ko kamar linzami da za a sanya wa doki ko igiya da za a ɗaure wani abu sunanta raibasa ko to jam'in ta arraba'i wa yubassitunahum anil juma'a su dinga sanya mutane suna yin nauyin jiki kas tafi sallar juma'a wa taqdul mala'ika su ko mala'iku su ko sai su tafi da sassafe fa tajlisu ala abwabil masajid sai su zauna a kofar masallatai fa yaktubuna ar-rajula min as-sa'ati sai min sa'atin sai su rubuta mutum a lokacin da ya zo war rujula min sa'ataini da mutumin da ya zo a awa ta biyu hatta ya kharuja al-imamu hal liman ya fito sai dai wannan hadisi jama'a bai inganta ba mala albani a cikin littafin da'iful jami' as-saghir a lamba ta 1670 ya tabbatar da raunin wannan riwaya ta al-imamu abu dawuda wallahu ta'ala a'lam qala ibn abd al-barr sai malan yace al'imamu Ibnu abdulbarri annamari a cikin littafin al-tazkar da littafin shi ɗayan shine at-tamhidu limafil muwatta min al-ma'ani Ya ce, yace ikhtalafa ahlul ilmi fi tilka saati malamai sun yi saɓani game da waɗannan lokuta faqalat min hum, sai wasu daga cikin malamai suka ce arada sa'ati min tulu'i shamsi wa safa'iha yana nufin awoyin da za su faru tun daga fitowar rana sa'ad da aka ganta gata nan gare-gare wal afdalu indahum masu wannan zance a wurinsu abin da ya fi a tabkiru fi zalikal wakati idan juma'a mutum ya gaggawa ya tafi sallar juma'a da safe karfe takwas ko tara ko goma wa huwa sauri wa abi hanifata wa shafi'i wannan shine magana alimamu Sufiyanu sauri da abu hanifa da alimamu imam shafi'i Allah gafarta musu gaba daya wa Aksarul ulama da kuma malamai da yawa bal kulluhum yastahibbu al ilaiha kusan dukkanin malamai suna ganin mustahabbi ne a fita a je sallar juma'a da wuri qala ash-shafi'i rahimahullahu walau bakkara ilaiha ba'da al-fajr da mutum ma zai fita sallar juma'a da zaran an yi asuba kawai ya bar gida ya tafi sallar juma'a wa qabla tulu'i shamsi tun kafin rana ta fito kana hasanan da ya kyauta kiran juma'a da an yi asuba kawai sai kawo a taɓa ka masallaci ka je ka zauna kai ta jiran sallah inda za ka yi haka da ka kyauta har a zo a yi ko karfe tara ne ko goma ne ko sha biyu ne oho har dai a zo a yi wanda zakar asramu asram ya ambata daga alimamu ahmad kenan qala qila li ahmad ibn Hambalin, aka ce wa ahmad ɗan hanbali kana malik ibn Anasin ya al-imamu malik ya kasance yana cewa la Hajiru yau maljuma'a juma'a kiran bai dace a dinga gaggawan fita juma'a ba da sassafe faqala sai imamu amr yace hadha khilafu hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana yau maliku raddi kenan yace wannan ai ya saba hadisin manzo Allah yanzu ba maliku ake kallo ba ana kallon hadisi ne kawai jama'a in hadisi ya bi kawai babu wani wanda ake kalla kowai yace wannan ya saba hadisi yayi wa ya yace subhanallahi ya tasbi ya ce ila ayi shay'in zahaba fi hadha me ya kai maliku yake wannan fatawa ai ba irin fatawar shi bace wannan wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kudu alhalin manzon Allah yana cewa dija jazuran wanda ya fita da safe kaman yayi hadaya da raƙumi qala sai imamu ahmad ya ce amma malikun sai shi malam wannan kenan mai bayani shi ibnu abdul bar ya ce amma malikun فذكر يحيى بن عمر أن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات شمالك أنباد العبار سوى يحيى أن عمر يا أنبتا سوى أن تنبي مالك يا تنبي ابن وهب game da wannan lokaci a huwa alghadu alghuduhu aw min awwal sa'atin nahar wato ibnu wahabin ya tambayi an tambaya game da mas'alar cewa an tambayi ibn wahabin game da shin fita da sassafe ne au ma arada bi hadhal qawli sa'atir rawahi koko yana nufin lokuta bayan rana ta riga ta ainihin gota fa qala ibn wahabin sai ibn wahabin yace sa'altu malikan an hadha na tambayi malamin mu inji abdullahi dan wahab na tambayi malamin maliku game da wannan fa qala amma alladhi yaqa'u bi qalbi Abin da nake ji a zuciyata abinda na natsu da shi fa innahu innama arada sa'atan wahidatan annabi yana nufin wani lokaci ne kwaya daya takunu fiha hadhihi sa'atu a cikin wannan lokaci ne za a gutsuntsina kamar yadda muka kwatanta man raha min awwali tilka sa'a wanda duk ya fito da wuri a farkon wannan lokaci aw saniya ko kuma a tsakiyanta na biyu aw salisa ko a tsakiya na uku aw rabi'a aw al-khamisa aw sadisa ko a lokaci na hudu ko na biyar ko na shida a cikin wannan awa shine zai samu gurgurdan ainihin wannan lada da aka ambata ga kowane yanayi wala lam yakun kadhalika da ba haka bane ma sulliyatil juma'atu hatta yakuna an-naharu tis'a sa'atin fi waqtil asr yace inda ba haka ake nufi ba to ba za a yi sallah juma'a ba sai can wajen karfe hudu ko biyar lokacin la'asar au qariban min zalika ko kusa da haka sai malam ibn abdulbar yake cewa wa kana ibn habibin yunkiru qaula malikin hadha akwai babban malami ba maliki ne abdul malik dan habib dan suleiman al-qurtubi babban malami daga cikin malaman malikiya wanda ya rayu a karni na uku ne ya rayu maliku na duniya Sai ibn al-majishun sune malamansa ya rasu a shekara ta 238 kamar shekara 1200 kenan yanzu ko da 199 wannan malami ibnu habibin babban malami ne masanin hadisai amin masanin fiqhu duk da an ce ba malamin hadisi bane tarihin sana nan a cikin siru alamin nubala mujalladi na 23 in ba na manta ba jikan sahabi ne mai suna abbas abbad ibn mirdas daga cikin sahabban da suka zauna andalus to duk sanda kaje a cikin fiqhun malikiya an ce ibn habibin shi ake nufi abdul malik ibn habibin al-qurtubi babban malami ne Allah ya gafarta mishi sai sai shine ibnu abdul bar yake ce mana wa kana ibnu habibin yunkiru qawla malikin haza ibnu habibin ya kasance yana kyamar wannan magana ta imam malik kuma yana mai mishi da martani wa yamilu ila alqawl alawwal yana karkata zuwa ga zance na farko wanda yake karkata ga cewa waɗannan lokuta suna farawa ne tun safiyar juma'a wa kala sai ibn habibin yace wa dilluka annahu la juru sa'atin wa qala yace qawlu malikin hadha tahrifun fi ta'wil al-hadith ibn habibin yace magana imam malik din nan canza magana ne tahrifi ne a cikin fassara hadisi muguwar magana ce wa muhalun min wujuhin kuma zance ne da ba zai yiwu ba ta fuskoki da dama wa qala yace yadulluka annahu la yajuzu daga a cikin abin da ke nuna maka cewa abin ba zai yiwu ba sa'atun fi sa'atin wahida a ce awoyi kuma a cikin awa ɗaya ya saba wa lissafi manzo Allah ya ce awa farko ga ladanta awa ta biyu ga ladanta har awa shida kai kuma Malik ka ce a awa ɗaya ce za a soka duk wannan awoyin a cikin su kaga wannan ya saba ordinary arithmetic sannan sai ce baya ga haka kuma anna shamsa innama tazulu fi sa'ati sadisa minan nahari sannan kuma rana tana gotawa ne a awa ta shida a cikin wuni kamar kwatankwacin sha biyu na rana ko bayan haka kaɗan wa huwa waqtul azani kuma shine lokacin kiran sallar sallar juma'a wa khurujul imami ila al-khutba shine lokacin da liman ke fitowa fadalla zalika ala anna sa'ati min hadha al-hadithi hiya sa'atun nahari al-ma'rufat kaga wannan yana nuna maka cewa abinda ake nufi da awoyi a wannan hadisi sune awoyin wuni waɗanda suke sanannu fa bada abi awwali sa'atin nahari da haka manzon Allah ya fara ambatan awa ta farko a cikin awannin wuni qala man raha fi sa'atil ula yace wanda ya fita a awa ta farko fa ka annama qarraba badna kaman yayi ainihin yanka yayi sadaka da raquma thumma qala fi sa'atil khamisa bayda a cikin awa ta biyar kuma yace kamar mutun ya sadaka da kwai sun mankata a tahajiru daga nan kuma ladan da za a ba wanda suka fita da wuri ya yanke wahana waƙatul azani lokacin kiran sallah yayi fa sharhul hadisi bayyana bayyunun fi lafzi sharhin hadisin ya bayyana karara a cikin lafazinsa duk wannan maganganun malam abdul malik ne ɗan habibu wanda yake maiwa da imam malik martani Allah ya gafarta musu gaba daya sai malam ya ci gaba da cewa na hurrifa an mawdu'i amma wannan hadisi kaji waɗancan malamai namu sai suka karkatar da shi daga ma'anar shi wa shuriha aka yi mishi sharhi bil khulfi min al qawli da zance wanda yake mai kunci wa ma la yakunu da abin da ba zai yiwu ba wa zahada sharihuhu an nasa kaga mai wannan sharhin ya sanya mutane sun nisanci fi ma ragabahum fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ja mutane zuwa ga nesanta daga abin da manzan Allah ya kwadaitar da su duk wani faradin maluku ake wa shi ba jama'a min at fi awwal an abin da manzan Allah ya sa musu shi su kwadaita akan yin sa na fita da wuri zuwa sallar juma'a a farkon wuni Waza ama an na zalika kullahu inma sami fi sa'atin wahida wannan mutum ya riya cewa duk wannan abin wai a bashi a cikin ainihin awa kwaya ɗaya, ƙurba zawali shamsi wacce ke kusa da gotawar rana ƙala sai ya ci gaba da cewa waƙar ja'atil asaru bit tahjiri ila al-jum'ati fi a an-nahari ko ma dai yaye ne mu dai mun samu hadisai waɗanda suka zo da bayani akan lalle lalle a dinga fita da wuri ranar sallar juma'a waƙar suqna zalika fi mawdi'ihi min kitabin wadi min kitabi wadihi sunani bima fihi bayanun wa kifaya malam dan habibu yace mun kawo waɗannan bayanai a cikin littafin mai suna alwadiha sunan littafin kenan akwai shi an buga shi ba dadewa ba littafi ne wajen mujalladi goma sha takwas. na ainihin fiqhu na hadisi sharhi ne da bayani akan mazhabobi da hadisai yadda kaga muhalla ta ibnu Hazmin. sunan littafin kenan shi wannan malamin abdulmalik dan hadis alwadiha fi sunani yace mun yi bayani a can bayanin da ya wadatar jama'a kun ji raddin da wannan malami ba maliki yake wa limamin malikiya gaba daya saboda limamin malikiya yayi ma wani hadisi tawili wannan haka ɗabi'an malamai suke idan ka taɓa hadisi to ba a kallon ka annabi kawai ake kallo sai an gama kare mutuncin shi da darajar shi sannan sai a baka uzuri ko a ce Allah ya gafarta maka amma a lokacin babu wannan tunanin sam to sai shi ibnu abdul barri da yake lauya ne na malikiya sai ce hadha kulluhu qawlu abdul maliki ibnu habibin duk wannan fazancen malam abdul malik dan habib ne sun maradda alaihi abu umara ibn qayyim yace bayan da kaji wannan zancen bari kuma ka ji mai da martanin da ainihin malam al-qurtubi ibn abdul barri ya masa wa qala sai yace hadha tahamulun minhu ala malik rahimahullahu ta'ala wannan ai cin mutuncin imam malik wannan bai dace ba ya dauki zabi akan imam malik fa huwa allazi qala al-qawl allazi ankarahu imam malik shine ya faɗi wannan magana da ibn habibin yake musunta kaga ai bai ambaci imam malik ba duk magana da ya ce wani ya yi kaza wani ya ce kaza babu inda ya ce maliku amma shi yanzu ibn abdulbari ya san wake da irin wannan magana kuma mai gidan shi ne a mazhabi ya ce wannan cin mutuncin maliku ne irin da suke mana ɗin yanzu ko sai ya ce ya albani ya zagi malikiya albani ya zagi wani ko bai ambaci sunan shi ba amma dama zagin kasuwa wanda ya yi ya san da wanda yake wanda aka yi da shi shi ma ya san inda shi ake ya sani amma ba kira sunanka ba kaka suna kanka asiri oho ko kotu aka je za a ce ya kira sunanka bai kira sunanka ba ba da kai yake ba kai ne ka ce da kai yake za a iya faɗan magana duk a faɗi ka a ce wata jam'iyya mai kaza ko wata ƙungiya mai kaza ko wani mutum iri kaza ko wani malami mai siffa kaza wanda duk wanda ya san ka ya san mas'alar zai gane da kai yake kuma kai ma ka gane da kai yake shi ne irin wannan shine kaji ya ce haza tahamulun minhu ala malikin rahimahullahu ta'ala wannan cin mutunci imam malik ne daukan zafi ne akan imam malik fa huwa allazi qala alqawla allazi ankarahu waj'alahu khulfan wa tahrifan min at-ta'wil maliku ne ya faɗi wannan zancen da ibnu habibin yake kyama ibnu habibin ya maida zancen yace wato zance ne mai kunci da kuma harrafa ma'anar hadisi wallazi qalahu malikun tashhadu lahu al-atharu sihahu min riwayat al-a'imma zai fara aikin nashi na lauya yace abinda maliku ya faɗa ya kai dan habibu da kai mai karatu ai akwai hadisai ingantattu riwayoyin malamai wanda ke goyon bayan fatawan maliku wa yashhadu lahu aidan al-amalu bil madinati indahu kuma aikin mutanen Madina ya shaida haka wa hadha mimma yasihhu fihi al-ihtijaj bil amal kuma irin haka na daga cikin abin da yake zama hujja wajen aikata abu li'annahu amrun yataraddadu kullu juma'ati domin sallar juma'a abu ne da yake maimaituwa kowane mako la yakhfa ala ammatil ulama'i bai yiwa ya buya ga malamai don aka ce mutanen Madina ba sani ba alama ne akan cewa ba haka ake ba kenan fa min al-asar allati yahtajju biha malik daga cikin da maliku ke kafa hujja da shi akan cewa kar a yi sallar juma'a kar ma a fita zuwa sallar juma'a sai kusa da sallar ma zuhuri an sa'id ibn al-musayyib an abi huraira an annabi sallallahu anna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce idza kana yawmul juma'a idan ranar juma'a ta yi kama ala kulli babin min abwabil masjidi mala'ika za a samu mala'iku sun zauna a ƙofar kowace ƙofa daga cikin masallaci yaktubunan nasa suna rubuta sunayen mutane al'awwala fal'awwala fascom fassab ko wanda ya fara zuwa a fara sa sunan shi wanda ya zo bayan shi a sa sunan shi a matsayin na biyu falmuhajjiru ilal juma'ati kalmuhudi badna wanda ya zo da wuri kaman wanda ya hadaya da raƙuma sun mallazi yalihi wanda ya zo bayan shi kalmuhudi baƙara kaman wanda ya sadaka da saniya sun mallazi yalihi sai wanda ya zo a bayan shi kalmuhudi kabshan kama wanda ya hadaya da rago sun mazakarar da jajata walbai ba sannan ya ambaci kaza da kuma kwai fa'iza rasar imamu ɓoyeti sofu idan liman ya zo ya zauna a kan mimbari yana jira a kira sallah ya fara hudu ba sai a rufe waɗannan littafai ma'o al ba sai mala'ikun su masu taho sauran hudu ba wannan hadisi mun karanta shi a baya bukhari ya fitar da shi da muslim da limamun Nasayi. qala sai ibn abdul bari yace ala tara ila ma fi hadha al hadith kai baka kalli wannan hadisi ba fa innahu qala kaji abin da yace yaktubuna nasa suna rubuta sunayen mutane al awwala fal awwala na farko sannan na biyu fal muhajjiru wanda ya fito al da hajara ila al jumu'a zuwa ga juma'a kal muhdi badna kaman wanda ya hadaya da raƙuma sun mallazi yalihi faja alal awwala muhajjiran kaga sai ya sanya na farkon ya fito da lokacin da ake ce ma alhajira to kaji hujjarsu tun da aka ce muhajjiran to yaushe ne hajira fitowa bayan rana ta take daga wanda ya fito da wuri shine wanda ya fito a bisa wannan fatawa wanda ya fito karfe 12 ko 12 da kwasa sanda rana ta take din nan ta yi dodar shine fita alhajira in ji abdul barri sama kun ji lauya na ilimi ko wa hadhihi lafza innama hiya ma'khudha min alhajirati wat yace wannan lafazin na muhajjiran an dauko shi daga alhajira da kuma attahjir wa zalika waqtun nuhud ila al wannan shine lokacin da ake fita a tafi juma'a wa zalika waqta tulu'i shamsi hajira ba lokacin fitar rana bane li'anna dhalika al-waqti domin shi wannan lokaci laisa bi hajiratin wala tahjirin lokacin fitowar rana ba a ce mishi hajira ba a ce mishi tahjiri wa fil hadisi thumma alladhi yalihi thumma alladhi yalihi kaga daga nan kuma sai wanda ke bayan shi sai wanda ke bayan shi wala yadhkur sa'a bai ambaci lokaci na biyu ba anan bai ambaci lokacin bai ce ka wanda ke bayan wancan wanda ke bayan wancan qala sai yace wa turqu bi hadha lafzi kaseera nassoshi ko kuma isnadoji sun zo da wannan lafazin da yawa mazkura fi tamhidi na ambace su a cikin at-tamhid a zahiri nan ibnu eh, ibnu qayyim yana daukowa ne kenan daga al-istizkar shi sanan ya ambaci cewa malamin ya ce ya ambata a cikin at-tamhid wa fi ba'dha a cikin wasu hanyoyin an faɗi al-muta'ajjilu ila al-jum'ati kal-muhdi badana wanda ke gaggawan fita juma'a to kaman wanda ya bada sadakar raƙuma ne wa fi aksariha almuhajjiru kalmuhudi jazuran a mafi yawan isnadojin kuma sai zo da lafazin almuhajjiru wanda ya fita da rana tsaka alhadif wa fi ba'daha a cikin wasunsu kuma ma ya dillo ala annahu ja'ala ra'iha ila juma'a, fi awwal sa'ati kalmuhudi badna an samu wasu riwayoyin da suke nuna cewa wanda ya fita yayi rawahi to daidai yake da wanda wato shi ma yana da ladan badna wa fi akhiri haka zalika wa fi awwali sa'ati thaniya kal muhdi baqara aka ce kuma a farkon awa ta biyu kaman wanda ya sadaka da raquma da saniya wa fi akhiri haka zalika a ƙarshe kuma haka wa qala ba'du ashabi shafi'i wasu daga cikin ƴan mazhabin shafi'iya suka ce lam yurid sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi al muhajjir har yanzu magana ce ake ɗaukowa daga ibnu abdul bayan da ya kawo ya goyi bayan fatawan maliku sai yana so kuma yanzu ya ƙara mata ƙarfi da magana wasu malamai a wani mazhabin kenan yana maka cewa ba a malikiya ne kaɗai ake faɗa wannan zancen ba ya ce waɗannan shafi'awa suka ce almuhajjiru ilal juma'a kalmuhudi badna annahidu ilaiha fil hajiri wal hajira manzon Allah baya nufin da yace wanda ya fita sallar juma'a da wurwuri kaman ya ba da sadakar raƙuma manzon Allah baya nufin wanda ya fita cikin garjin rana wa inna ma arada tarika li ashgali yana nufin wanda ya yin komai wa amali ya yin duk wani aiki da yake da shi min agradi ahli duniya na ayyukan duniya ya zama a ranar ka soke duk wani aiki tafiya zaman shawara mitin zuwa kasuwa zuwa cefane kasuwanci za ka je gini a site kana da aiki a gonarka za ka kai gyaran babur ɗinka komai ka ƙi hankalinka kai dawo jikinka sai ka ga an yi juma'an yadda da kasa idan kana ɗaurin aure wanda ka san akwai rikici a ƙasa hala za a iya fasawa kai ne wakilin mai san auren kuma akwai wani kawun yarinyan bai yadda ba ana fata dai an yi addu'a an tura dattawa sun ba shi hakuri hala yau yadda ya karba abin da za a bayar to kaga hankalin ka zai tashi kayi nan kayi can kayi can duk wani an aka ce maka motsa ta yi faci za ka ce a bata sai an gama daura auren nan ko to abin da ake nufi kenan anan wai wanda yake ya bar komai ya hankalin shi kawai ya koma kan juma'a ko da a makare ya zo to shine da wannan ladan ka ji wani tawilin kuma jama'a sai ya ce kalmuhu dibadna wa zalika ma'khudun min al-hijra suka ce at tahajiru nan an dauko shi ne daga hijira shine kaura huwa tarkul watani ma'ana wanda ya kaurace ma ayyukan duniya ya tinkari aikin ranar juma'a wan nuhudu ila ghairihi ka bar garinku ka koma wani gari wa minhu sumiyal muhajiruna dan da shine ake ce masahabbai muhajirai yan kaura kaji wani tawili da yafi wancan muni wa qala shafi rahimahullahu uhibbu at-tabkira ila al-jum'a imamu shafi yace ni dai ina son mutun ya fita da wuri yaje juma'a wala yu'ta wala tu'ta illa mashiyan kar kuma a je juma'a sai da kafa mun karanta a baya ko hadisi abu dawuda cewa wanda ya je da kafa ya fi lada har muka yi magana akan cewa jama'a musamman wanda suke kusa su saba da zuwa a kafa yana daga cikin sunnar zuwa masallaci a taho a kafa mun karanta hadisin na abu dawuda wanda yake cewa wanda ya zo masallaci ya taho a ƙafa. walam Kabra Kuban. bai hau wani abin hawa ba aka faɗi falalashi za a gabata mai zunuban shi baki daya to da mutumin da ke nan kusa da masallaci ko ma wani masallaci ne ka kirga kusancin da a ɗabi'ance za ka iya tafiya da kafa to ka tafi da kafa yafi musamman kuma a wannan zamanin da ake bala'in sace-sacen roba-roban nan ka ga ka zo da shi ba ka katange yanayi ko ina fatan mun gane wannan ko ko ba dan Allah ba sai ka bar roba-roban ka a gida ka taho da kafa masallaci kilomita daya a 500 meters wani ma ƙasa da haka amma sai mutum ya zuro a guje da mota ba wurin fakin ba wurin da zaka samu ka yi a natse sannan kuma ka fawwace kanka waɗannan ladar da aka jama'a mu saba da zuwa masallaci a ƙafa. ko ba kuma kuma za ka yi motsa jininka ka ɗan rage abin da ke jikinka na eh, chlorine ne ko fat ka rage in ka ɗan yi zufa ɗin nan za ka ɗan rage wani nauyi haka a jikinka ina ga mutanen mu idan aka je eh, aikin haji ko umara da mutum ya yi shauɗi ɗaya ko biyu sai ga yana haki kamar bujimi saboda nan Najeriya kullum akan abun hawa yake yanzu ne da aka shiga ukuwa kawai ta mai fa mutane suka aje abubuwa hawansu ba amma nan da nan da layin nan bakin gaskiya layout bakin gaskiya corporation din nan wala wani bai zuwa da kafa sai ya hau mashin mafi yawan mu haka muke ba haka bane lafiya ce duk muna ciki da haka muke kawai dai mu buga mu tafi mu je mu dawo ba daidai bane haza kulluhu kalamu abi umar malam yace duk wannan zancen abu umar ne ibnu abdul bari to karatu yayi karatu mun ji irin tawilin da malam yayi Allah ya gafarta mishi da abin da ya kaito zamu je kuma mu ji amsar da ibnu qayyim zai bashi daga sauran malamai duk zai warware mana waɗannan shibohi da suka kawo dan tabbatar da cewa lalle ana fita juma'a da wuri aje ayi kamar idan an ga dama ma ana iya yinta da wuri din insha Allah za mu saurara a nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi